wa wa wa والاه mai girma deputy gwamna yobe state wanda yake wakiltan mai girma gwamnan jihar yobe mai malaguni manyan sarakuna manyan malamai manyan wanda suke ɗauke da manyan makamai a cikin wannan gwamnati ta wannan jiha sauran al'ummar musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hakika ina cike da farin ciki a wannan lokaci kuma na zo ne musamman domin in taya shi mai girma duti gwamna murna da kuma yi masa bishara da wannan gagarumin aiki guda biyu na annabawa da ya ɗauko zai yi da wannan mukami da Allah ya bashi. Waɗannan ayyuka guda biyu tausaya wa mai rauni da girmama Allah su ne ayyukan manzanni. Shekul Islam ya ce, gabaki ɗaya musulunci an saka shi a kalma biyu ta'zimullah wal ihsanu ila ibadillah gaba ɗaya addini shine a girmama Allah a kuma tausayawa bayan Allah wanda ya ce a kira mutane zuwa ga Allah a gaya musu waye Allah domin su zo su amsa kiran Allah su ba Allah wannan ya yi babban aikin da babu kamarsa kamar da muka ji daga bakin malam wanda ya tausaya wa bayan Allah masu rauni ya yi musu aikin jin kai ya yi musu aikin rahama ya yi musu aikin tausayi to ya yi aikin da Allah ya fi so wanda ya fi saurin kawo taimako na gaggawa ko da wanda ya shiga ba musulmi ba ne sai Allah ya taimake shi a duniya aikin dawa kamar yadda muka ji Allah ta'ala ya aiko annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu manzanni ɗari uku da sha uku ƙur'ani ya faɗa ashirin da biyar shugabannin guda biyar annabi Musa an ambace shi sau 134 a cikin alkur'ani annabi ibrahim an ambace shi sau 69 a cikin alkur'ani annabi nuhu an ambace shi sau 43 a cikin alkur'ani annabi isa isa 25 ibn maryam 24 almasihu sau 11 sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambace shi Ahmad so ɗaya, Muhammad so hudu, ya ibar Rasulu so goma so biyu, ya ibar Nabi so goma sha Aikin waɗannan mutane da suka fi kowa daraja a gurin Allah shine su karantar da mutane abubuwa guda tara, wanda shine mai aikin wa'azi. Mai wa'azi za ka tafi cikin al'umma domin ka gaya musu saƙonni guda tara na farko su san waye Allah ka gaya musu siffofinsa ka gaya musu sunayensa ka gaya musu ayyukansa ka gaya musu abubuwan da ya bambanta shi da halittarsa in kai wannan to shi ne saƙonnin guda tara za su biyo baya ta haka za su so shi wallazina amanu shaddu, hubban lillah za su so Allah idan Allah yana son ka ka wuce salasu man kunna fihi wajada bihinna halamatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yauda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqamina dan mutum ya samu san Allah ya so Allah na biyu su girmama Allah wa kabbirhu takbira su ga girman Allah su ji nauyin Allah su ji isar Allah su ji takamar Allah da isarsa da mulkinsa na uku sai su kwaɗayin rahamarsa a kwaɗaitar da mutane rahamar Allah a kwadaitar da su cewa ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna ya yaghfiru zunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kwadaitar da su rahmar Allah da jinkan Allah da tausayin Allah da tautayin Allah sannan na hudu a tsoratar da su azabar Allah wala yu'azzibu azabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad ba mai dauri irin na Allah babu mai azaba irin ta Allah in an sanar da su hudun nan to sai a sanar da su ragowar biyar na ɗaya idan Allah ya ce ayi yi to ku tashi ku yi domin a cikin yin akwai samun rahama duniya da lahira na biyu idan Allah ya ce a bari to ku tashi ku bari a cikin barin abin da Allah ya ce a bari akwai tsiran duniya da lahira da arzikin duniya da lahira na uku idan Allah ya baku ku ce kun gode idan Allah ya baku kuka gode ƙaro muku zai yi la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wat thamarat wa bashir sabirin allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna duk wanda musifa ta same shi na rashi ko na talauci ko na ciwo ko na damuwa ya mayar ga Allah ya haƙuri Allah ya ce na masa alƙawarin abu uku ulaika alaihim salawatun min rabbi za a samu salati daga Allah wa rahama za a samu rahama wa ula'ika humul muhtaduna sannan su ne shiryayyu a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan na biyar a wannan barin shine idan sun yi laifi su tuba ba abin da Allah yake so irin in ka yi laifi ka tuba ka ce Allah na tuba Allah bai ce ba za mu yi laifi ba amma ya ce ku tuba wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun wanda ya ki tuba daga laifinsa wannan shi ya cuci kansa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihuna Saboda ka kiran mutane zuwa ga Allah babban aiki ne na annabawa aiki ne na malamai duk wanda ya saka iliminsa ko ya saka kuɗinsa ko lokacinsa ko damarsa ko mulkinsa wajen taimakon addinin Allah shi kuma Allah ba zai bar shi ya kai ƙasa ba so da haka wannan aiki da aka fitar da santoci guda sittin da uku, na aje a ilimantar da mutane addinin Allah a koya musu tauhidi a koya musu alwala a koya musu tsarki a koya musu sallah koya musu azumi da zakka da haji da rukunan musulunci guda biyar rukunan imani guda shida rukunin ihsani guda ɗaya da kasuwanci da aure da haƙƙin aure haƙƙin 'ya'ya da haƙƙin mata da haƙƙin haihuwa da haƙƙin kasuwanci da fidda zakka da haƙƙin makota da haƙƙin iyaye da haƙƙin zumunta da mahimmancin amana da gaskiya da san juna da haɗin kai da tausayi da girmama na sama da tausayawa na ƙasa da zaman lafiya da nisantar jinin mutane da dukiyarsu da mutuncinsu inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da jininku kakka zubar da jini kakka ci dukiya kakkace mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muku gargadi a a ilmantar da mutane idan mutane suka san Allah suka ba Allah to ƙasa ta zauna lafiya a nuna mutane mahimmancin sana'a da aikin yi da dogaro da kai mu ne ummatu iqra al'umman da aka ce mu yi karatu ya muka fi kowa jahilci al'umman da aka ce mu tashi mu nemi kuɗi ya muka fi kowa talauci bai kamata musulmi su zauna cikin talauci ba bai kamata musulmi su zauna cikin jahilci ba domin Allah ta'ala ya yi wasu umarni guda hudu ya ce famshu ya ce fas'au ya ce fafirru ya ce wasari fafirru ilaman ilallah famshu fi manakiriha fas'au ila zikirillah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal wajen neman kuɗi Allah ya famshu ku tashi ku tafi duk inda arziki yake ku je ku ɗauko shi ku yi noma ku yi kiyo ku yi kasuwanci ku yi sana'a ku yi aikin yi annabi alaihi salatu sai ka ɗauki gatari da igiya ka shiga dawa ka saro itace ka zo ka kasa a gefen hanya wani ya siya ice ya fi maka daraja da ka zama mai roƙo ka tashi kai noma ka ci ka sha ka ci da iyalanka ka fidda zakka ka yi sadaka tsuntsaye tururuwa ta shiga gonarka ta ɗauki dawa kwaya ɗaya sai Allah ya rubuta maka lada ka tashi kai kiwo. da haka a koya mutane mahimmancin wannan shine aikin masu da'awa domin sahabban annabi sun yi fice da abu hudu bil imani wal ilmi wal ibadati wad da'wati ila Allah duk darajar da ake faɗa na sahabbai kam abu hudu ne fifita su akan kowa sun yi imani ba su da shakka a cikin ula'ika humul mu'minuna haqqan sun yi karatu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi girman ɗalibai a gaban mafi girman malamai na uku sun yi ibada su kwana sallah su huna azumi su karanta qur'ani su yi zikiri su ambaci Allah sun yi daraja saboda da'awa mafi yawan kaburburan sahabbai a afirka da esha da sauran ƙasashe aka binne su saboda sun tafi isar da saƙon addinin allah sadaka ina taya ka murna mai girma dufti gwamna bisa wannan aiki da Allah ya baka dama ta mulki ya baka dama ta iko kace kai kuma zaka taimaka addinin sa Allah ba zai baka ba Allah zai taimake ka ku ko malamai da aka dora muku amanan wannan aiki aiki ne da aka dama aikin ku ne dama dama ku ce sai dufti gwamna ya ce ku je ku yi da sunana yanzu abin mulki ya shigo na gane mahimmancin idan masu mulki suka angiza malamai aikin ya fi sauri lokacin da aka bani hukumar hizba a kano sai na ce gwamna excellency akwai zawarawa a kano ita za su yi nawa na ce za su yi dubu ɗari ya ce to me kake so a yi na ce abin dama jin aurar da su sai ce jeka an baka dama malam da na fara aurar da bazawara da bazawari sai da na aurar da dubu goma na ce duk wanda ba ta da aure mijinta ya mutu ko aurenta ya mutu ta zo ta same ni a ofis wacce take son in shirya su da mijinta a kira min mijin a kira matar in shirya su wacce take son sabon miji ta kawo mijin in na tantance shi in ɗaura musu aure wadda take son mijinta ya rasu take buƙatar tallafi ta zo a tallafa mata wanda kuma suke son sabon aure su zo su yanki fom a gurina in tantance musu bita ba su tura su asibiti a tantance min lafiyar su su kawo min shaidar mutum uku cewa su mutanen kirki ne na ba su aure ba za su dake ta ba za su kore ta ba su ke ta ba duk wanda ya sake ta ba da izini na ba sai ya ba da dubu ɗari biyu da hamsin tara so da haka wanda har ya yanki fom da ya ji haka sai ya dawo min da fom ɗina ce akara makalla an ce wai ka ce wanda ya saki matar da ya aura a hannunka babu dalili sai ya biya ɗari biyu da hamsin na ce kware kuma kai shi kotu alƙali ya kuma tambaye shi ita a to ga fom ɗinka na ce to ka taimaki kanka da haka gwamnati in ta ce za ta yi abu ƙara wa masu aikin ƙarfin gwiwa take yi da haka aka ce a tafi ƙauye a yi wa'azi da muka baza masu wa'azi cikin maguzawa aka ba su training aka ba su kayan aiki aka tura su aka ba su motoci aka ba su kuɗin mai malam sai da mutane dubu shida da ɗari takwas suka shiga addinin musulunci sannan duk wanda ya musulunta ba a baro shi a ƙauyen haka sai an yi abu biyu ko mu aje malami a gurin mu sa masa albashi ya fara musu daga ahalari ya koya musu azkar ya koya musu qur'ani ya koya musu FiKiHu. ya koya musu ƙur'ani da zikiri da haƙoƙin iyali da zamantakewa sai malami ya yi wata shida a garin yana koyarwa sai mu ɗauko shi mu canza da wani Zuraka sai ya zama ilimi ya bazu a cikin ƙauyuka wani ya ce min wallahi malam da muka je wani gari duk garin ba wanda ya iya karanta Fatiha wani gari da muka je wata ta tambaya ta ce malam wai idan wai an ce an yi saduwa aure ana wanka ba sai an yi zina ne ake wanka ba ishe mai ke cewa ne ta ce, e kin taba yin wanka ta ce ta ba taba ba shekara kina da aure ce 28 ta taba yin wankan janaba ko so ɗaya ba malamai na nan birni suna ta faɗa wance ya zagi wancan wance ya kafurta wancan wance ya soki wancan ga wani a ƙauye alwala ma bai iya ba kun zo birni kun tare kuna ta faɗa da junanku kun bar al'umma annabi tana buƙatar ku je ku musu wa'azi ku ilmantar da su ku karantar da su ku cakuɗa da su ku yi mu'amala da su ku nuna musu musulunci mutum ɗaya tak in ji manzon Allah ya shiryu ya gane gaskiya ta hanyar ka khairul laka min humurin na'am la an Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am na'am jajayen raƙuma manya-manyan raƙuma masu tozo su ne arzikin da kamar ka ce jifa-jifai ko tireloli a cika maka duniya da su in ji manzon Allah sallallahu alaihi ƙara mutum ɗaya shiri ta hanyar ka. ka ina taya ku murna da wannan aiki da mai girma dukti gwamna ya ɗora muku, ku riƙe amana aikinku ne ku tashi ku yi Allah ya shiryar da mutane a samu zaman lafiya a samu ƙarin arziki a samu alkhairi wannan jiha ta ƙara burin ƙasa ta ƙara ci gaba ta ɓangarori da za a ilmantar da mutane sana'a da aikin yi da zaman lafiya da mutunta juna da sanin haƙƙin manya da sanin tausayin na ƙasa yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru Wa wa'talifu wala tahtalifu idan annabi alaihi salatu salam zai tura masu wa'azi sai ya musu gargadi guda shida yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa wa mutane kar ku tsananta an ce wasu daga cikin tabi'ai guda biyu suna matasa wasu ce imamu ahmad ne da waye da waye kuma dai waye wasu ce hasan da husaini ne suka wuce wani tsoho ɗan shekaru sama da tamanin bai iya alwala ba suka ce to yanzu wannan tsoho ka ce bai iya alwala ba ya ce haka yake tun kafin a haifi kakanka ka kyale shi kuma yana cikin matsala sai suka ce abinda za mu yi mu je gaban tsohon nan mu ce muna faɗa ko muna masu akan alwala suka suka ce baba mun je makaranta an koya mana alwala ni na yi ya ce ba daidai ba shi ya yi na ce ba daidai ba baba bari mu yi a gaban ka faɗuwa ya iya ce to bismillah sai ɗaya zo ya yi alwala ya yi alwala ya yi alwala cikakkiya tsoho ya ce to na ga taka ɗaya ma ya zo ya yi alwala ya yi alwala cikakkiya ice kai ma na ga taka suka ce baba waye fi iya ba? waye bai iya ba ice ni ne ban iya ba yara kun koya min alwala an ji ta ma bata kai takun ba kaga da zuwa suka suka ce ya kai kafiri ya kai fasiki ya kai tsohon banza ka shekara kaza sai ya ce kaza kazan ku an kiyaye alwalar kaga sun yi barna maimakon gyara su da ka yassiru ku sauƙaƙa wa mutanen da ba su sani ba mutumin ƙauye ya shigo masallaci ya zo sai daga annaba hannu alayhi salatu wasalam sai je gindin katanga a tsaye cikin masallacin sai zage sa sai kama fitsari a cikin masallaci ga annabi ga sahabbai aka yi cakan sai ce a la tazrimuhu da uhu ku kyale shi ku firgita shi yana tsaye gama fitsarinsa ga annaba a zaune ga sahabbai yace ka kowa ya ce kala ya gama fitsarinsa ya ja wandonsa ya daure ya zo ya daga annaba hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaga nan cikin masallaci ne ba a gina shi don a dinga yin fitsari ba an gina shi ne don sallah da karatun qur'ani da ambaton Allah yace to gode. Allah yi min rahama ya yi maka rahama bayan ni da kai kada Allah ya kowa rahama ka ji wata tabar gaza ta biyu annabi ya ce laqad hajjarta wasi'an rahama Allah ta fi karfin ni da kai kadai ta fi karfin ni da kai kadai ce wa ariku ala baulihi sajalan mimma ku je ku kuma ku ɗebi ruwa ku je ku wanke fitsarin da yi su da za su doke shi ya yi fitsari aka ce su sun zama 'yan wankin fitsarinsa annabi ce ku banne da shi to yanzu da Allah mai wa'azi kana wa'azi wani shigo masallaci fi tsari kafin kaiwa yan agaji sun yi sama da shi sa aka ci ba an fasa masa baki yassiru wala tu'assiru ku bi mutane a hankali su gane Allah su san Allah in kuka yi haka sai ku samu lada wani mai jafa'i ne wani mai faɗa ne wani mai zuciya ne wani mai fushi ne wani mai saurin ganewa ne wani ba mai saurin ganewa ba ne akwai wani mutum da ya kashe sahabbai ba iyaka sai ya zo zai tafi umara a zamanin jahiliya ana kiransa su Mamatu bin usal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai umarni din da kuka ganci ku kamo min shi saboda yayi barna yayi kisan kai yayi ta'addanci dan ta'adda ne ku sai sahabbai suka kama shi suka kawo annabi shi suna jira su ji an ce a fille makai sai annabi ce ku daure min shi a jikin masallaci ku bar shi anan ku ku tafiya ku suka daure shi suka bar shi anan sai annabi ya ce masa mamatu sai ce ya muhammad in ka kashe ni ka kashe mai rai in ka yafe min zan yi godiya in kana neman diya kuma zan tura wa dangi na a haɗo kuɗi a fanshe ni don na san nayi abin da na yi laifi sai annabi ya murmushi ya ce ku bashi abinci sai wuce aka wuna aka wuna haso uku sai kullun sai ya gaya wa annabi haka in ka kashe ni ka kashe mai laifi in ka sake ni zan yi godiya in ka nemi fansa za a biya sa'an yace ku kwance shi tashi ka tafi an sake ka ba a tambaye shi laifinsa ba ba a tambayi barnar da ya baka ce an sake shi sai shiru da ya fita sai ya je wani guri ya wanka sai ya dawo sai ce ya Muhammad ai ka gama da ni wallahi yace duk duniya da ba wanda nake ki ka maka amma duk duniya ba wanda nake so ka maka yace duk duniya da abinda ba abinda nake ki irin addinin ka amma yanzu ba abinda nake so irin addinin ka duk duniya ba abinda nake ki da irin garin ka yanzu ko ba abinda nake so irin garin ka yanzu zan musulunta da radin kaina ashhadu an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah laka mai wa'azi kana bukatan yassiru wa la tu'assiru wa bashiru ku dinga wa mutane bishara Allah zai muku rahama zai yafe muku malam nayi kisan kai zo ka tuba malam nayi kaza zo ka tuba ni zinanai zo za a yafe ma ni nayi kaza zo zo zo zo kace kai laifin ka yayi girma ina kai wannan laifin kuma ka ce a yafe ma a ka dauka Allah abun wasa ne to sai ka sha mamaki dan wani mutum ya kashe mutum 99 sai ya zo masallaci ya tarar da wani mutum da sigan malamai amma ba malami ba ne. ya ce gafata malam na zo tambaya ce to bismillah na kashe mutum casa'in da tara. ya za a yi ce wai wai wai wai casa'in da nawa Ya ce Allah ba zai yafe ma ba Ya ce ba zai yafe min ba ka tabbatar ya ce, eh lalle ba zai yafe ma ba ce to bari in cike ɗarin da kai tun bai yafe min 91 ban na ɗari ko mai laifi sai ma kure mutumin ya kashe shi ya tafiyarsa sai Allah ya sa ya gamu da malami a karo na biyu Ice malam nayi barna me kai mutum ɗari na kashi yace a ai tsakaninka da Allah ne garin da kake ne ake barna ta'addanci yayi yawa ka tuba kai niyya ka bar garin ka koma cikin mutanen kirki Allah zai shiryar da kai sai ji wannan shawara ya ɗaura kayansa ya kama hanya yayi rabi sai mala'ika mutuwa ya ɗauke shi bai kai can ba ya bar nan sai ga mala'ikun rahama sun zo mala'ikun azaba sun zo na azaba suna cewa wuta za a yi da shi na rahama suna aljanna za a yi da shi sai Allah ya turo wani mala'ika ya raba musu ya ce to ku auna inda za shi da inda ya fito ku saka shi a inda ya fi kusa sai aka ga ya mutu a tsakiya daidai to Allah cikin rahamarsa saboda niyyarsa da kuma ya bar ta'addanci ya tuba har gashi zai canza gari zai shiga cikin mutanen kirkin da ba sa ta'addanci sai Allah ya sa aka ja shi da kamar taƙi ɗaya sai ya shiga can ana sake aunawa sai aka ya shiga mutanen kirki aka ce ku na wuta sai ku yi haƙuri aljanna za a kai shi yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunafiru wala tunafiru wala takhtalifu kakku yi saɓani idan malami suna saɓani to shi mai saurare sai a rikita shi in za ku tafi wazi sai ku zauna a kan me za mu ɗora mutane kan na ce kaza kai ka ce kaza kan ce kaza fatawa ɗaya za mu yi musu mai rinjaye hujja ɗaya za mu ba su abin da ka faɗa shi zan faɗa kada ya ce ai malam ya ce min halal ne kai ka ce haram ne to ni waya zan yi ne sai ku tsaya akan ra'ayi guda mai rinjaye ku ɗora mutane a kai ku haɗa kanku ka ku rarrabu sai ku rarraba mabiyanku wannan shine aikin masu wa'azi wannan aiki excellency ka ɗauko babban aiki wa muna fata Allah ya ida maka Allah ya baka iko ka ci gaba da wannan aiki Allah kuma ya sa waɗanda aka ɗora wannan aiki malamai su ci gaba da wannan aiki Allah kuma ya sa wannan aiki ya nasara bangare na biyu a gurguje waɗannan marayu guda dubu ɗaya da ɗari da sittin da biyar ƙwaya ɗaya fa ne ake magana a musulunci sai ka ninka sau dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyar ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ka ɗauka kowane musulmi a ce akwai maraya da ya ɗauka guda ɗaya hadisin duk da malamai suke gaya mana na kafala na kafala ana wa kafilul yatim kafil kafala me kafala kafala ɗaukan nauyi ka ɗauko yaro ka sa shi cikin 'ya'yanka ka ɗauko yaro ka ga me ya rasa ya rasa ilimi ya rasa tsaro ya rasa zaman lafiya ya rasa iyaye ya rasa mai masa faɗa ya rasa mai kare ma dukiyarsa ya rasa mai sa shi a makaranta ya rasa mai lallashinsa ya rasa mai kai shi asibiti ya rasa mai ce masa sannu ya rasa mai ce masa daga ina za ka ina za ka sai ka ɗauko shi ka sa shi a cikin iyalanka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka za ku kasance ku yi makotaka da shi aljanna kamar haka da haka tsakanin nan da nan kilomita nawa ne na'am ba nisa ko to tsakanin gidanka da gidan annabi a cikin aljanna babu nisa kun san hikima saboda aikin marayu mun duba ayoyi guda ashirin da uku a cikin Alƙur'ani da suka yi magana a kan maraya ashirin da uku ne wani gurin yatimu wani gurin yatama wani gurin yatimaini waɗannan gurare guda ashirin da uku da Allah ta'ala ya faɗi maraya duk inda za a raba wata dukiya ta Allah sai ya saka maraya a ciki ya fara da ganima ya ce wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walizul qurba wal yatama Allah ya ce a hada da marayu aka tambayi annabi ya ake kashe dukiya yas'alunaka ma za yunfiqun ice qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin aka yi maganan fai'u ya ake kashe fai'u Ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil ƙura. falillahi walil rasuli walizur qurba ya tama. Allah ya ce a saka maraya haka nan da aka zo Allah yau Bani Isra'ila dokoki guda goma iza akhadha Allahu misaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wal masakin Allah ya ce a saka da marayu sannan falaƙata hamal aqaba da me ba za ka kutsa cikin hanya mai wahalar bi ba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masgaba yatiman za mu qaraba aw miskinan za mu taraba Allah ya ce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 ba ka da kowa a duniya annabu ba shi da shaƙiƙi ba shi da li'abdin ba shi da li'ummin babansa ba taɓa aure ba sai babansa babansa bai taɓa aure ba sai babarsa shi kaɗai aka haifa ƙwallin ƙwaltallin talgade ba gotilo babansa ya rasu babarsa ta rasu ba kowa a duniya sai shi Allah ya ce to na same ka maraya na rike ka na kula da kai da haka aikin Allah ne kula da maraya shi yasa ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din fa zalika allazi yad'ul yatim wanda bai imani da Allah ba shi yake hankada maraya yake tunkuɗa maraya yake wulakanta maraya yake cutar maraya wa ammal yatima fala taqhar maraya kaka nuna masa bai isa ba kaka ture shi da kan haƙƙinsa kaka wulakanta shi kaka tozarta shi ka kyautatawa maraya shi yasa Allah ta'ala ce wala tahabuna ala ta'amil miskin saboda haka kun ga kenan ayoyin alqur'ani sun nuna mana muhimmancin kula da maraya annabi Musa alaihi salatu wassalam sun yi tafiya da Khadiru ba tafiya zan gaya muku abin da ya faru ba ayyukan da suka yi guda uku Khadiru ya fasa jirgi ya balla wani allo a jikin jirgi bai gaya wa annabi Musa dalili ba ya kashe yaro bai gaya wa annabi Musa dalili ba ya zo ya tarar da katanga ta karkace za ta faɗi ya yaɓe ta ya gyara ta ya tashe ta shi da annabi Musa bai gaya wa annabi Musa dalili ba kuma kowanne aka sai annabi Musa ya tambaya wa me yasa kai kaza kai kaza ya ce awa wannan shine dalilin rabuwar mu da kai ha za firaqu baini wa bainak sai ce amma bari in baka amsa amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin gasba wannan jirgin ruwa da kaga na kama na balle ta na ji mata rauni ta talakawa ce suna fito da ita suna samun abinci sai aka yi wani azzalumin sarki idan ya ga abu mai kyau sai ya kwaci to shine Allah ya ce in zo in dan ballata domin marayu eh, talaka su ci gaba da cin abinci da jirgin ruwansu kada wancan azzalumin sarki ya kwace musu amma gulamu fakana abawahu muyunaini fakashina an yurhikahuma ubyanan wa kufra shi ko yaron nan da kaga na kashe shi iyaye gare shi muminai sai Allah ijarabce su da tsananin san dan dan wata sai kaga kangararan da an fi son sa kai da kake da kirki sai hakika a gidanku kangararren kuma wannan da yake damun uwa da uba sai ka kashi kuma Allah yake jarabta da su Allah yakan jarabci wani da lalataccen da ko laifin su aka faɗa sai kamar zai kwada mamari kai wai ba mai laifi a unguwan sai ɗana kai baka ga laifi ba sai na dana to ba kai ba dana jaraba ne sai ce to wannan dan idan Allah ya bar shi ya girma zai zama dalilin halakar babansa da babansa kuma muminai ne shine Allah ya ce in zo yanzu in gama da shi domin a cece shi a cece su na farko shi bai girma ba balle ya zama hatsari su kuma ba a bar shi ba balle ya zama hatsari gare su kaji hikimar da ta sa aka yi wannan aikin sai ce wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha wannan katanga da kaga Allah ya ce in zo in tashe ta katanga ce ta marayu babansu ya ɓoye musu kuɗinsu a ƙarƙashin katangar kafin su girma su zo su ɗiba garin ba amana shi yasa bai kai banki ba bai kuwa kowa ajiya ba ya ɓoye musu ƙarƙashin katanga to katangar ce za ta faɗi Allah ya ce maza maza kabiru ka ɗau annabi musa ku je ku yi wannan aiki shi sa kaga mun zo mun yaɓe katangar ba a ba mu lada ba ba a ciyar da mu ba ba a yi mana komai ba saboda aikin allah ne muka zo yi wa kana abuhuma saliha to a ukun nan sai ya ce a wajen yaron sai ce a wajen wajen jirgin ruwa sai ce fa'arada fa'aradna fa'aradtu fa'aradna fa'arada rabbuka a wajen katanga sai ce fa arada rabbuka Allah yana nufin kenan aikin Allah ne ya sa su su je su yi wannan aiki don su kare wannan katanga saboda aka ci da marayu ɗaukan nauyinsu sa su a makaranta ai ba wa yaro ilimi ka koya masa kamun kifi ne wani malamin yana cewa da ka ba mutum kifi soyayye ƙara ka kai shi ka koya masa kamun kifi domin baka kifi soyayye ciyar da kai kifi ne sau ɗaya koya maka kamun kifi kuma ciyar da kai kifi ne har abada haka ya aure ma ta hanyar kifin so da aka koya ma yara ilimi marayu da koya musu sana'a da jan su a jikinsu ji cewa dufti gwamna ne babansu wannan ya ba su gata in suka girma wasu daga cikinsu za su yi karatu su zama likitoci za zama likitoci ba su tausayi wasu za zama injiniyoyi wasu za zama malamai wasu za zama shugabanni wasu za zama 'yan siyasa marayu ba abin mamaki suke zama a duniya akwai littafi da nake rubutawa yanzu akan marayu guda ɗari ba ɗaya da suka yi abin wato bajinta a duniya na fara da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babban maraya cikin sahabbansa na ɗebo marayu imamul bukhari da kuke ji ya rubuta Sayyidul bukhari maraya ya tashi imamu shafi'i maraya ya tashi imam ibn hajar Askalani mai fatihul bari maraya ya tashi duk ya iyayensu mata da taimakon al'umma suka rene su suka suka ba duniya ilimi rajihi wani babban mai arziki wanda ya taɓa ba da kyautar dala biliyan goma sha bakwai a taimakawa marayu a ƙasar Saudiya maraya itashi Sheikh Ibn Baz wanda ya jagoranci majalisar fatawa maraya itashi so da an yi ta kawo marayu marayu masu arziki masu kuɗi masu mulki waɗanda suka samu gatan al'umma suka suka suka zama masu tausaya jama'a saboda wannan aiki guda biyu muna fata dufti gwamna da masu taimaka maka da shawara da waɗanda suka ɗora ka akan wannan layi da mai girma gwamna da duk mutanen wannan jiha ina taya ku alheri ina taya ku kuma za ku ga abin alheri a cikin waɗannan yara Allah zai kawo muku gudunmawa zai kawo muku sauƙin rayuwa zai ɗauke muku kunci zai inganta muku tsaro zai ƙara muku zaman lafiya zai yaye muku fatara zai yaye muku tsoro saboda waɗannan yaran a ci gaba da irin wannan aiki ba sai da fice gwamna ba duk wanda ya san yana da hali ka ɗau ɗaya ka ɗau biyu ka ɗau uku karuwa ta shiga aljanna saboda kare ka gaya mun inda ba za a samu Allah ba ta tafi karuwancinta a cikin banu Isra'ila sai ta ga rijiya tana jin ishirwa babu ruwa sai ta ɗauki ta kafa ciki ta mai da shi guga ta shiga ta ɗebo ruwa ta sha za ta tafi sai ta hango kare a bakin rijiyar yana lallage yana jin kishirwa sai tausayi ya kama ta ta ce kai yadda ta sa na shiga rijiya don ina jin kishirwa karen nan da zai iya shiga shi ma da ya shiga bari in koma karo na biyu in ɗebo masa ruwa sai ta koma rijiyar ta ɗebo wannan karen ruwa ta shi ya sha sai annabi ya ce fashakarallahu laha faghfara laha sai Allah ya ce mata na gode kuma na yi miki rahama saboda haka ina taya al'umman jihar yobe ga baki daya tun da kan mai girma gwamna da dufutinsa da da al'umma yobe ya taya ku murna bisa wannan abu da aka kaddamar na marayu muna da marayu tili a yobe muna da marayu tili a maiduguri wanda an kashe iyayensu a wajen yaƙi da rigingimu ba su san inda za su a duniyan nan ba suna jiranmu idan muka yi sakaci muka bar su waɗanda ba musulmi ba za su kawo musu gudunmawa za su ba su in ba sa aka ci ba za su iya canza musu addini ta wannan hanya domin ga irin hatsarin wannan a Kano wasu shekaru baya aka samu wata yarinya a wani ƙauye tana da wani ciwo ciwon mai tsanani lokacin wasu ba su sani ba wasu suka yi sakaci ba a sanar waɗanda za su iya ba suka zo abokan makotan mu dinnan suka suka ɗauke ta suka kai ta asibiti ta warke daga nan suka wuce ta batikan ta je ta karatu malam da ta dawo yanzu duk inda ake lungu lungu saƙo-saƙo sako take shiga take tallata addinin su in kai mata magana sai ta ce a'a lokacin da bani da lafiya akwai musulmin da ya taimake ni lokacin da nake da jahilci akwai musulmin da ya ilmantar da ni lokacin da nake jin yunwa akwai musulmin da ya bani abinci lokacin da nake jin kishirwa akwai musulmin da ya bani ruwa lokacin da na bani da kowa akwai wanda ya dauke ni su suka dauke ni suka bani ilimi suka bani ruwa suka bani abinci suka bani gata su zan wa aiki mun yi me saboda haka irin wannan muke so kai ya maimaitu ku je ku kwashe marayin nan ku mai da su 'ya'yanku kada mu basu su sakaci masu zuwa suna kawo taimakon nan wasu dan Allah suke ba wasu fa ba dan Allah suke kawo ba suna yi suna nuna musu wani abu in muka yi sakaci za a canza musu addini to da mu tashi mu dage mu yi addu'a Allah ya shiga mu. mai girma duk ci gwamna Allah ya taimake ka Allah ƙara maka ƙarfin gwiwa kai da gwamnan ka Allah ya taimake ku ya ƙara muku ƙarfin gwiwa malaman da ka ɗora ma aikin kula da marayu da da'awa Allah ya ba su ƙarfin gwiwa Allah ya ba da lada Allah ya sa albarka Allah ya ƙara wa jihar Yobe albarka Allah ya ƙara wa jihar Yobe zaman lafiya Allah ya kauda fitintunu daga jihar Yobe Allah ya albarkaci wannan jiha Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara mata arziki Allah ya haɓaka ta Allah ya ƙara haɗin kai da fahimtar juna fitin fitintunu na zahiri da baɗi ne a wannan jiha Allah ya kau da su Allah muna roƙonka rahamarka da jin kanka da albarkarka da rahamarka da kake rabawa Allah ka bamu ka ji kan iyayenmu da suka rasu ka sa mu yi kyakkyawan rayuwa Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa mu gama da duniya lafiya wassalamu alaikum